ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ku musulmi, lalle idan kuka samu wata falala daga Allah, kuka ci nasara, ko kuka samu ganima, tabbas wannan da ya ƙi zuwa jihadi zai rika cewa, kai ciuna ina ma ina tare da su a wajen yakin, ni ma na samu babban abin da suka samu, kai ka ce baya cikinku, tsakaninku da shi kamar babu ƙauna da zaman tare.